الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذا الوداد عن حرمات الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يرحمه يوم فقس ga الرجل إجراء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة da ɗari إبراهيم شاجي يبقى وسر أكو ميلادية بأمي لغو مشاكرة أو أن مصلى سينا وميتان البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء قبل كراتن الحديث إنما قماقو أتشل كافن التدريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ ربما لم العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله kuma wannan zai zama majalisun mu na 26 da izinin Allah al-Imam Zabidi yace babu as-salatu min al-iman babu da zai yi bayani akan cewa sallah tana cikin ayyukan imani kan mu manta wannan kitab wato al-Imam Bukhari rahmatullahi Alayhi ne asalin littafin ya tattara mana hadisan da aka ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke fassara alimanu iman bid'un wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imadatu al 'an as hadisan da suke fassara wannan hadisin da ke cewa imani ya tafi gida-gida saba'in da doriya mafi ɗaukakar ayyukan imani ko gidajen imani la ilaha illallah mafi ƙasa ƙasa shine mutum ya ga abin da zai cutar da mutane a hanyar su sai ya kawo musu to sallah ma tana ɗaya daga cikin ayyukan imani a asalin sayyid bukhari al-imam al-bukhari ya kawo faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum aka fassara da cewa ai wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum Allah bai kasance zai ɓata talki imaninku na baya ba imani aka fassara cewa ayo ma kana Allah bi yubi a salatakum Allah ba zai ɓata sallolin ku da kuka yi kafin a juya a koma ana kallon Ka'aba sallolin da kuka rike yi kuna kallon Baitul Maqdis wato Filistin to Allah ba zai tozarta su ba ba zai ɓata su ba zai ba ku ladan su duk da cewa yanzu an yadda da alƙibla ta koma ka'aba za a kalla ba baitul maqdis za a kalla ba to shine bayan ya kawo wannan ayar to sai ka wannan hadisin na sayyiduna al-bara ibn azib radiyallahu anhuma shine sai an al-bara radiyallahu anhuma an nan tun da shi kale fade shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر, عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فجاروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك wannan hadisin yana bayani ne akan alƙibla alƙiblar sallah tana ɗaya daga cikin abubuwa da suka yi kama da hukuncin shan giya a musulunci da auren muta waɗannan abubuwan guda uku sun yi kama a game da hukunce hukuncensu shan giya farko Allah madaukakin sarki eh, lokacin da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam giya ana shanta fiye da yadda ake shan ruwa a kasashen larabawa musamman biladul hujjaj makka madina da ba'i so da da alkur'ani ya fara sauka sai ya zama lallashin mutane ake game da giya yadda ta zama musu jini da tsoka suka saba da ita kowa gidan shi akwai mutanen da suka daina shan giya ba su shan giya tun a jahiliya ɗaiɗaikun mutane ne irin su sayyidina abubakar radiyallahu anhu irin su sayyidina usman ibn affan da makamantansu Wadannan tarihi sahihi ya tabbatar da cewa su sun haramta ma kansu giya ba sa sha daga cin abin da aka waito daga sayyidina usman ibn affan yana cewa la ashrabu shay'an yaj'alni la umayyizu bi nafsi la umayyizu bi nafsi min zawji Yace ba zan sha abin da za ta sa ni ba zan iya bambanta tsakanin 'yata da matata ba in mutum ya sha giya ya zai iya gane matar shi ya zai iya gane ma esta ba zai iya bambance su sai ya afka ma esta ya zama matar shi wani ya zubi la to shi yasa mutane masu mutunci a jahiliya suka haramta shan giya kun san me yadda aka bi aka haramta giya matakai uku ko matakai hudu to haka auren muta'a auren muta'a auren da ake yin sa na lokaci mutum ya auri mace ce wata ɗaya shi kenan sa abu ko shekara ne ko shekara biyu hali aure ana yin sani bila ajal ba iyaka so ake yi ya zama ɗaya wanke ɗaya ake cewa ma an wanzu sauran aure ko Allah ya sa ɗaya wanke ɗaya wato Allah ya sa ko dai ya zama matar ita za ta wanke mijinta wato ya riga ta rasuwa ko kuma ya zama shi ne zai wanke ta ta tashi rasuwa to auren mutu'a kenan to haka abin da ya shafi alkibla malamai sun tattauna shin wai lokacin da aka dawo daga isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi sallallahu yake kalla wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana kallon ka'aba lokacin da aka je aka farlanta sallah a sama aka ba da salloli guda hamsin aka yi aka yi tsakaninsa da annabi musa alaihi salam da ubangiji subhanahu wataala har dai aka mai da salloli suka koma guda biyar sallallahu alaihi wasallam ya dawo yayi bayani ga sahabbansa kuma ya ci gaba da karantar da su yadda za a yi sallah to a wannan lokacin ya take sallah ina suke fuskanta in za su sallah wasu malamai suka ce kai Ka'aba yake sallah har ya zama ma larabawa quraishu mushrikai sai su rika cewa ya subbu aba'ana ko ya subbu alihatana wa yastaqbilu qiblatana yana zagin mana iyayen gijinmu kuma yana kallon mana alƙibla ya haka to daga nan kuma sai aka juyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce ya kalli kuma baitul maqdis ya kuma yana kallon Ka'aba baitul maqdis wato masallacin Qudus masallaci na uku a daraja a duniya to manzon da sama ya dan wani lokaci manzon sama baya ya fi burge shi cikin Ka'aba yake kalla su kuma yahudawa a wannan lokacin suna jin daɗi da su da kiristoci musamman yahudawa da suke garin madina gida uku sai suna jin daɗi suna cewa kun gani dama mun ce a gare mu yake tufa duk abin da nake shi zai rike to sai suna jin daɗi suna da abin da za su yi gori ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai manzo Allah sama sai ya rika daga hannu yana roƙon Allah yana cewa ya Allah mai da shi ta'aba shine qallaba taqalluba wajhika fi as-samaa falan wanda yaka qiblatan tarda qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa tabbas muna ta ganin yadda kake fuskantar da fuskar ka zuwa sama kana roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah ya dawo da kai ta ka ci gaba da kallon Ka'aba ba Baitul Maqdis ba to shine sai aka so kan da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yau idan za ka yi sallah da kai da sahabbanka to ku daina kallon baitul maqdisi ku dawo ku kalli ka'abar da kuke kallo da wannan abu ya annabi sallallahu alaihi wasallam da to yahudawa sai Allah ya bada labari ya ce idan kuma aka ce a ci gaba da kallon alƙibla a ka'aba za su dawo kuma suna tsaye sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari tun kafin abin ya faru shine sai ya qulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sai Allah ya masa raddi yace qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ya ba annabi sallallahu labari yace za su faɗi wawaye a sufaha'u minan nas al-yahud yahudawa daga cikin mutane wawaye ne su za su rika faɗi suna cewa ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha kuma wani sabon salwo shi ka da dare zikata saboda ka abin ka mu samu abin da zamu ci ko, sabon salo ko wani sabon salo ne kuma wannan kuma ka ga ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to kuma me yasa suka juya suka daina kallon alƙibla da suke kallo addini ya zama nawa kafi to shine bakin da za a mana Koda da aka gama da aka da aka da aka da aka mai da al'illa ta azawa ana kallon uh, Ka'aba to sai wasu sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to me hukuncin sallar da suka riga suka yi a baya musamman waɗanda suka mutu daga cikinsu wasu sahabbai sun mutu ana lokacin kallon baitul maqdis ba a dawo an ce a kalli ka'aba ba matakin ƙarshe to me hukuncin sallar su da suka yi to shine sai Allah ya saukar da wa kana Allah li yudi'a imani Allah madaukakin sarki a sunnata ba zai tozarta sallar da kuka yi a baya ba waɗanda suka mutu kafin a dawo a kalli Ka'aba su rika yin sallah suna kallon baitul maqdisi Allah zai ba su ladan su cikakke a tare da ya tauye musu wani abu a cikin ladan su mun gane shi ne cikakken bayanin na waɗannan ayoyin da suke cin suratul baqara kun gane to mu je hadisi wannan shi shimfiɗa ce an al-bara'i radiyallahu anhu daga sayyiduna al-bara'u al-bara' da tahfifi ba al-barra'u ba wasu kan ce al-barra'u mashhuriyar lugha al-bara'u ne ba al-barra'u ba duk da cewa da al-bara'u da al-barra'u suna da ma'ana albara'u ma za ta ba da ma'ana amma dai malamai suka ce albara'u babu shadda ra'u kawai bil fathati albara'u fatha to haka ake faɗin suna eh? sunan baban sa azib azib malamai suka ce shi kadai ne ke da wannan sunan a cikin sahabbai baban shi ne albara'u baban sa sunan sa azib shi kadai ke da sunan azib a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne shi ma shi yasa da za a ambace su su bi duka sai ta an al-bara ibn azib ta ce radiyallahu anhuma mun gane al-bara ibn azib yana cikin matasan sahabbai domin lokacin da aka zo za a je yakin Uhudu a shekara ta uku yana ɗaya daga cikin wanda manzon sama yake su koma sun yi ƙanana tare da Abdullahi Ibn Umar radiyallahu anhu amma kuma daga baya sai annabi sallallahu alaihi ya bada izinin cewa ya je khandaq a tsakanin khandaq da uhud kusan shekara ɗaya da rai ko shekara biyu shekara biyu ba wani abu domin uh, uhud shekara ta uku uh, khandaq kuma shekara ta biyar mun gane to sai manzo sama ya sa da shi aka tafi yakin khandaq wato ghazwatul ahzab sannan bayan nan uh, yana ɗaya daga cikin waɗanda aka halarci ya kuka musamman zamanin sai na Umar radiyallahu anhu futuhat buɗe garuruwan musulunci da aka yi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu da shi aka sannan ya kokan da aka yi tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da wasu sahabbai al-Bara radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suke tare da sayyidina Ali radiyallahu anhu sahabi ne da hadisansa kamar yadda malamai suke faɗi ba su fi ɗari hudu ba hadisan da ya rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su fi ɗari hudu ba ko ɗari uku da wani abu يشير ويكم أنا وإنا حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم البراء رضي الله عنه يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة حرفا كسور أن النبي صلى الله عليه وسلم مدينة بل أنا نفن شبو وشك كنجل يومون من زار أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم يشبو وجههم مدينة يتي زنغو أقبع وأن سقط أزوا مدينة أشكم منام سنسنجد وبتك أبايا غير تجي duk da yanzu garin ya haɗe amma da da kuma da cikin garin madina akwai nisa eh, amma har yanzu mutum zai gane in ya ɗauki ɗan tafi ya ce daga masallacin manzo Allah sulma a cikin garin madina a kai shi kuma to zai ga akwai ɗan caji akwai ɗan kuɗi da za a caje shi to farkon saukan manzo Allah salma a kuma ya fara sauka ya sauka a wajen waɗanda ake cin su ba amir ya sauka wajen su har shi ne gina wannan masallacin na farko da ake ce masa kuba masjidu kuba wanda annabi sallama a sunnar sai ya kasance har ya koma ga Allah duk asabar yakan je raka'a bi a masallaci shi yasa sunna ne idan mutum ya je Madina ya je masallacin Kuba Allah kan ne raka'a bi raka'o'in guda biyu da mutum zai je a masallacin Kuba manzon sallama ya ce ladan sa kamar al'adan umara ne a hadisi sahihi ba ma hadisi dai ba hadisai sahihai sun tabbatar da in ka je masallacin ku ba kai na ka biyu to za a baka lada kamar mutumin da ya je umara to da kaga yan madina suna da damar yin umara kenan duk lokacin da suka ga dama suna da ladan umara mun gani to farkon kan manzo sama garin madina dan ana nufin da ya shigo cikin gari kenan da ya shigo cikin gari ba ta a ƙofa ba awwala ma qadima al-madinata lokacin da manzo sama ya iso garin Madina ya shigo cikin garin nazala ala ajdadihi min al sai ya sauka a wajen kakanninsa daga cikin mutanen Madina manzo sama yana da kakanni a cikin mutanen Madina malamai suka ce nan kakanni kamar misali abinda Bahaushe yake cewa kara sun san kara ko domin shi kakan annabi sallallahu alaihi wasallama wato wato hisha kashin kai afwa ai muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ko kakansa na biyu to ya auri mace daga cikin daga cikin mutanen madina ka gane mun gane hashim baban kakan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya aura a cikin matansa akwai ne akwai akwai akwai akwai wanda ya aura daga madina to shi ke waja'ala nasaban wa sihra kaga nasab dangantaka ta jini sihra zumunta abin da kai su hukunta so da ka mutanen da suka baka mata ka zama cikin ka zama cikin su kake mun to to shi hashim shi shine ya auro mace daga cikin kabilar ko kabilar mutanen madina to shi yasa sai nan aka ce ajdai hmm? ba ana nufin kakannin manzo Allah salama kakanni yana da wasu dangin kakanninsa a madina ba a'a ana nufin hisham ya auri wata daga cikin mutanen madina sau da ta ya zama tun da su hukunta ta ta hada su ta ka ɗauka kawai kamar sun zama yan uwan juna hmm? irin su ka dace ta gaske da ake yi ta mutunci amma yanzu ba sai ya zama wan mata kama ba ka san shi ba irin rayuwar da nake yi yanzu wan matan mutum wanda sai zama bai san shi ba wasu suna nan suna yi mulki murki sun haɗu su mulki murki da idansa yana auren an sha amma bai san shi ba ma saboda tsaba nan binnanci da barikanci na shirya da ku shi yasa sai aka ce zara ala ajdadi min al ansar akwai riwaya da ta zo da cewa aw akhwalihi ko kuma kawunnansa kawunnai kaga tunda abin ya shafi mace ne to sai aka ce akhwal wato kawunnai domin duk lokacin da aka ce kawu to ai ana nufin dan uwan uwa kenan ko to tunda shi Hashim ya auri mace ne a cikin su to shi yasa ya a ahwal malamai sun yi wannan batun so daga nan jihad ba ana nufin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam bane na dangantaka kakanni ne na surukuntaka wa annahu salla qibala bait al-maqdis 16 shahra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina to ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis watanni ɗaya har goma sha shida in ya tashi zai sallah kan mu manta an farlanta sallah a makka malamai suna da maganganu guda biyu malaman sira shi aka yi isra'ila mai arazi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sama wasu sun ce shekara ta goma ne wasu kuma suka ce shekara ta goma sha biyu kauli raji shekara ta goma sha biyu ne shekara ta goma sha biyu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko manzo Allah ba shekara ta goma ba akwai malamai da suka ce shekara ta goma amma kauli rajihi da kofin da malamai suka ce ta fi inganci magana shekara ta goma sha biyu bayan bayan aiko a nisan da aka kai isra'i da mai raji da shi eh? shi ne har ma wannan watan da muke ciki wata rajin sai su ce a wannan watan haka ko eh, ranar ashirin da bakwai suke cewa ko ashirin da bakwai ga watan rajin duk wannan bai inganta ba ba tabbas ka tafi yin kasashen laraba ka za ka ga suna maulidi sunan shi yawmul isra'i wal mi'raj mu ma a nan Najeriya akwai ƙungiyoyin addini da za ka gan sun kan tafi sai gan duk sun mamalla takardu wai suna bikin Isra'il da mi'raji na taɓa tafiya wani gari cikin wannan wata ni ban taɓa gani wannan abu kawai na ga an yi manne. Isra'il isra'i mi'raj ya ba a rubuta wai daren Isra'il da mi'raji za a raya wannan daren bid'a to watanni goma sha shida annabi sallallahu ya yi a Makka Madina bayan ya zo Madina sallar ta gabaki dai idan ya tashi zai yi yana kallon Baitul Maqdis Baitul masallacin Kudus da ake cewa masallacin Kudus. na sha mana bayani in an ce Kudus din to garin kenan Al-Qudus Madinatul kudusi garin kenan shine Jerusalem da turanci ko شيني بيت المقدس شيني شيني عبدنا مدينة القدس نكتي أما مثلا لا شيء في بيت المقدس بيت المقدس فوق ما على البيت المقدس فوق ما على المسجد الأقصى المسجد الأقصى أو سبعة عشر شهرا فوق ما وتني شعب الطيب برواية شكا هو شاشرك وشعبك هذا ثاني شيء شعبك أي da makwabtaka ko yan uwan juna ne so da ka mai riwaya ya shakka ko sha shida ko sha bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon baitul maqdis a zaman sa a madina in ya tashi sallah baitul maqdis yake sallah to duk wannan watanni goma sha uku shida ko sha bakwai shi ne adna ma ta kalluhu wa jika bis sama'i da shi ne abin da annabi sama kullum aka zo yayin sallar sai zuciyarsa ta rika bashi cewa ya Allah sai ya rika addu'a da cewa ya Allah ka samu kuma muna kallon Ka'aba kaga san gari ko ku so garin ku kai baitul maqdis ba ga hadiyar ta kullu garin su manzo Allah sallama ne kaga maka ce garin sa shi yasa lokacin da yazo zai ba zai fita garin da za su hijira da shi da sahibinsa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu annabi sama ya waiga ya kalli Madina ya kalli Makka da duwatsun Makka sai ce wallahi innaki la haqqul biladi ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ce wallahi na fi son wanda garin na makka wallahi ba da dan mutane na sun fitar da ni daga garin na ba ba zan fita ba kaga hubbul balad san garin wani shi garin ke kama da wuta bai damu ba shi ya zagi ƙasar su ya ci mutuncin ƙasar su ya je ya haɗu da wasu waɗanda ba 'yan ƙasar ba ma a haɗu a zagi ƙasar ko kuma a ɗauke shi shi nan jarida ne ya je wani gidan rediyon can tsallake ruwa na masu jan kunne sai a rubuta ta zagin ƙasar su yana faɗa sirrin ƙasar su ba ba yin wannan lalacewa ce duk ka gama zagaye-zagaye su za ka dawo ƙasar ita ce da kuma mutuncin take duk wanda yake yawo a duniya ya san irin haushin da yake ji in ya bar ƙasar ta ya ji wata ƙasa yadda za ka sai da kati yadda ka san wani ɓataccen bawa ko gudajjen bawa haka ga na za a ɗora mu da kati duk inda za ka sai ka sa ka ka yi nisa kana tafiya sai ka ka shafa shi ba ka ba a kama katin cewa an yi da ka zauna a ƙasar nan na ƴan kwanakin da aka baka ka da kasan ku me ba za ina ne ina za ka je kake zuwa da kati sai ka je wani abin sai ka je ka je gidan zu fa gidan zu za ka je ko wani abu na kallo sai a ce kai ba dan kasa ne ga get nan ka sannan kudin da za ka biya ya ninka ya kuma ya ninka ya kuma ya ninka kudin da ɗan ta zai biya duk sai mu fito kasashen waje za ka ga yin wannan amma mu kasar mu da yake kamar ramu bai ramu bugu take kowa sai shigo kofofin ta mabambanta shi ke na zai shigo mutum yanzu ya ta takama duk duniya ba mai karɓan ko kamar najeriya duk duniya ka je ka faɗi wannan magana ba muna faɗi ba ne don ƙasar mu ƙasar da take karɓan baki kowa ya shigo ta karɓe shi har abin ma ya zama da takarci a ciki sai najeriya kamar ramu bugu ƙofofi ta ko'ina shi za sai a shigo mana da abubuwa a ce an shigo da makan an shigo da kaza wasu mutane sun shigo fuskar su arife suna wani yare sun shiga gari sun kashe mutane kaza wajen duk wannan da damuwa a cikin Allah shi ke da kuma ta salama ya fi son haka wannan watanni sha shida ko kuma sha bakwan to din manzon kuma yana sallan nan amma yana roƙon cewa ya Allah kamar da ni in kalli Ka'aba na fi son Ka'aba shine wa kana yu'tibuhu an takuna qiblatuhu qibal al-bayt manzo da sama abin da ya fi bashi sha'awa ya fi burge shi ya fi fata shine a ce alƙibla tana tana Ka'aba ne ya zama Ka'aba yake kalla in je sallah ba Baitul Maqdis ba wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr ran nan farkon sallar da manzo sama ya fara yi a Madina Wanda aka juyar da shi aka ce kalli ka'aba sallar la'asar ce wa salla ma'ahu qaumun wasu mutane suna sallah tare da shi akwai riwaya cin al-muwaffaq na al-imam Malik rahmatullahi alaihi da ta zo da cewa sallah asuba ce gane amma dai wannan shine abin da ya fi shahara cewa sallar la'asar ce annabi sama yana sallar la'asar kawai sai aka masa wahayi فخرج رجل ممن صلى معه sai wani mutum da ya salla tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya fita famarra ala ahli masjid ya shiga cikin garin Madina sai ya tarar da wani mutanen mutanen wani masallaci wa hum raki'un sun yi ruku sun yi ruku shi ya gama sallah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun yi sallar la'asar kuma Ka'aba suka kalla sun yi sallar la'asar sun kalli Ka'aba to shi kenan sai ya fito kaga wanda yana nuna maka yadda ake son a nau'anta lokutan sallah a gari idan baka samu sallah a nan ba sai ka tafi wancan masallacin ka je kai ka to shi kenan فقال أشهد لله يتي نا شيدا دا الله نا رنسي دا الله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة والله من يصلى دا من ظل سلم mun kalli بالعرى mun kalli بمكة yanzu maka muka kalla ba ba ba ba Qudus ba ba ba ba Madinatul Qudus ba al-Masjid al-Aqsa ba nan muka kalla ba sallan la'asar din da muka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun kalli masallacin Ka'aba kun ga suna cin ruku fajahu kama hum qibala al-bayt suna cin ruku ko sai kowa ya juya a ruku kawai sai suka juya sai suka kalli Ka'aba وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل قبل بيت المقدس دا يهودا أبو ينا ما في شعوى ينا برجسوا سنة شوى كاجني من هذا كي ينزل كاجي ينا كلم بيت المقدس سنة جن دائم وأهل الكتاب ده سوى أهل الكتاب دي قباكي لا falamma walla ba qibala an bayt ankaru dhalik lokacin da aka ce ma manzon sama ya dawo ya rika kallon Ka'aba ankaru dhalik sai suka haka shine sai su subhanahu min an-nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha Allah ya ce musu kullu lillahi mashq wal maghrib da gabas da yamma dinna Allah ne so da ka Allah shi yake ga dama ya ce ga inda za a kalla kuma ya ce ga inda za a kalla wani lokaci to shine karshen hadisin ina cin sahih bukhari sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama? me hukuncin sallolin da muka yi a baya ko kuma waɗanda suka mutu su kafin su samu wannan juyowa a kalli bai a kalli Ka'aba to me hukuncin sallar su sai Allah ya saukar da wa ma kana Allah yudhi'a imanakum wa ma kana Allah yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku ba al iman ay as-sala Allah ba zai tozarta sallar ku ba to shine al-Imam Bukhari ya kawo wannan cewa babun as-salatu min al-iman sallah tana cin imani shi yasa magabata abin da kai tsaye suke jin za ka kafarta mutum da shi idan bai yi ba ne sallah ba sa jin damuwa ba sa jin wani nauyi in ba ka sallah ce kai arni magabata na kwarai a cikin tabi'ai da da almajiran su atba'u ne saboda wa ma kana Allah li yubi'a imani wannan hadisin bayan ya ambaci sallah a matsayin imani ko kuma a matsayin fitbun ta ana nufin sallah tana cin aikin imani to hadisin yana tabbatar mana da hukuncin nasku sai an nasku an nasku shine canza wani hukunci da wani hukunci daga cin abin da malamai suka tabbatar nasku guda ashirin da aka yi a cikin alƙur'ani a canza wani hukunci zuwa wani hukunci akwai mai tahwilul qibla canza al-qibla shi na ke ce nasku kenan akwai nasku a musulunci malaman musulunci kusan duka sun yadda da cewa akwai annasku kamar yadda Allah ce ma nan sah min ayati aw nusiha na ati bi khairin min aw da mun gane sannan malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai ne akwai jawazu naskhi as-sunnati bil qur'an jawazu naskhi as-sunnati bil qur'an ya zama qur'ani ya goge wata sunna domin ƙur'ani gashi shine yazo yace fa wani wajhika fa wani wajhaka shatr al-masjid al sunna ne ya tabbata cewa da manzo Allah sama yana kallon baitul maqdis to sai aka goge wannan sunna ya yazo ya goge ta darasi na uku a cikin hadisin hadisin yana tabbatar mana yadda abai suka yadda da su. mutum ɗaya ya taso ya zai ba da labari kuma suka yadda darasi na hudu a cikin hadisin jawazu qabuli khabari wahid ya halatta mutum ɗaya zai ba da labari ya amince masa mutum ɗaya an yarda da shi mutumin kirki ne ba a tuhumar shi ba mutumin banza ba ne ya halatta idan ya ba da labari a gaskata idan qala kizami fa saddiquha fa inna al ma qala kizami eh za mutum ta ba ku labari ta ko gaskata domin magana ta gaskiya ce to mutum ɗaya abinda suke ci mishi khabarul wahid labarin mutum ɗaya ya halatta a karba wannan darasi ne sannan daga cikin darussan hadisin malamai suka ce ya halatta kai fatan canjin ibada kana wata ibada ka ce ya Allah ina ma ka bani ikon in wata nan manzon sa yana kallon baitul maqdisi amma yana fatan cewa Allah madaukakin sarki ya juya masa ya dawo yana kallon Ka'aba sannan a cikin hadisin hadisin yana karantar da mu cewa mai kaso garin ku addini san gari yana cin addini za ta sama daga cikin sabubban da yasa yake son ya kalli baitul maqdis ya koyar gobe ya daina kallon baitul maqdis ya kalli Ka'aba saboda me saboda makka garin su mun gane yayi don wannan hadisin daga cikin darussan sa yana nuna mana yadda sahabbai suke son alkhairi ga junansu kun ga wani ya salla a masallaci tare da annabi sama amma har ya shiga cikin gari domin ya je ba wasu labari cewa ga talla an juya daga yanzu ba za a kallon baitul maqdisi ba a dawo ana kallon ka'aba duk waɗannan darussa ne daga cikin darussan hadisi sannan hadisin yana nuna mana yadda yahudawa kullum masu son zuciya ne duk abin da bai musu ba to za su musu ita abin da kuma suke so shine daidai abin da ba sa so kuma ba daidai ba ne mun gane to su ne waɗannan sannan hadisin yana karantar da mu cewa malamai suka ce da mutum zai yi kuskure yana alƙibla a daji misali sai mutum ya ci zango ba a masallaci ba ne sai sai a zai yi sallah sai ya kalli wani waje yana sallah sai wani maharbi dama maharbin kuma ya ɗan yi karatun addini sai ya zo ya gan shi sha malam sallah kake ai ba nan ba alƙibla ba ce ya riga ya raka a biyu a sallah ko kuma a ce raka daya shi ke nan sai aka faɗa masa ai ba al'imla kake kallo ba to abin da ake nema a wajensa a nan ta ce duniya ya kalli inda aka nuna masa sannan ba zai rama sallarsa ba malamai sun tattauna shin idan ya gama zai rama ya riga ya gama sallarsa sai wani maharbi ko kuma wani ne masanin yanayi sai ya zo ya gashi yana tasbihi yana zikirin bayan sallah ce masa a ah, sallah kai sai ce eh ko za ka yi sallah ne sai ce ai na riga na yi sai ce na ka kalla sai ce yadda ka ni zaunan nan to nan na kalla sai ce ina ai ko da ka kalla kaga mutum yana yana yana arewacin da yana Najeriya ya kalli kudu an kaga da damuwa bai kalla alƙibla ba gabas ne haɗa gabas da kudu so da haka wasu malamai suka ce ya sake inda lokaci wasu kuma suka ce ba zai sake ba domin sahabbai ba a ce su sake sallolin da suka yi a baya ba gani wasu kuma suka ce yin lokaci ya sake in babu lokaci shi ke عادة في الوقت كينا وكل إعادة إعادة في الوقت فهي فضيلة ولا تؤاد منها الفائدة ولا النافلة haka suka ce duk inda aka ce a rama sallah fil waqti a lokaci to ana nufin wannan ramawar ta zama mustahabbiya ce ba a rama wanda lokacin ta fita sannan ba a rama nafila mun gane so sallah tana cikin imani daga cikin abubuwan da za a kalla a tabbatar da mutum yana da imani akwai sallah sallah العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن أقامها فقد أقام الدين قول سيدنا عمر duk mutumin da ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini alƙawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine su sallah in suka sallah shi ke فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الدين ko in suka tuba suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka fa khallu sabilahu ba ku da hanyar da za ku yanke su wa salata idan suka yi tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to sun zama yan uwan ku addini kaga ba za ka taba dan uwanka ba kuwa to wannan shine abin da hadisin yake karantar da mu babun husnu islamil mar'i babun da ke bayani akan menene kyawun musuluncin mutum ya musulun ya ya musulun idan musuluncin mutum ya kyautata ya je ni, da tan ba musulmi bane shi sai musulunta da ya shigo musulunci kuma sai ya aikata ayyuka masu kyau irin da musulunci to ya rayuwar shi za ta zama menene sakamakon sa wajen Allah Kuma dai har yanzu muna cin hudubi kitabil iman mutum ba musulmi ba sai ya zo ya musulunta ya sami imani to yanzu ne matsayinsa a wajen Allah shine babu husnin islamin mar'i babun da zai yi bayani akan tautatuwar musuluncin mutum idan musuluncin mutum ya tautatu to ya sakamakon su zai zama a wajen Allah wani irin ta goma shi sai samu a wajen Allah wani irin sakamakon Allah ta'ala zai masa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز إلا أن يتجاوز الله عنها دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأتوه سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه sa'adu da malik ibn silas. ɗaya daga cin sahabbai mutanen madina shi ma balan sare ne sannan yana cin al-muqsirun min riwaya yana cin sahabban da suke da da suka fi kowa yawa riwaya wanda kowanne daga cin su hadisan da Allah kalli daga dubu ake lissafi daga dubu ne zuwa taba dubu zuwa taba to Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma an yana cin su أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو سيد الخدري رضي الله عنه يا جماعة عليه السلام ينا شيوا إذا أسلم العبد جنبا ألا انت العبد نن وأنا لكم عبودية أرضي أبي أنا لكم عبودية تعلى باوا ألا إذا أسلم العبد فكأنك تقول إذا أسلم الإنسان إذا مسلم انت kanka ka fassara shi da cewa bawa ana nufin bawa wanda yake karkashin bauta eh, wanda yake karkashin bautar wani a bautar Allah ake nufi idan aslama al'abdu idan mutum ya musulunta da can ba musulmi ba ne sai kuma ya zo ya musulunta fa hasuna islamuhu musuluncin sa yake musuluncin sa yake da ya musulunta ba shirka bai shiga cikin wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ba musuluncin gaske yake babu riya a cikin addini babu bid'a da can ba musulmi yanzu ya musulunta ya rika musulunci da kyau يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها Allah madaukakin sarki zai yafe masa dukkan wani zunubi wanda ya aika a baya za a gafarta musu zunubansa duka shine wani hadisi Hassan ya zo cewa al-islamu ya jubbu ma qabla musulunci yana yanke abin da ya zo ka aka yi kafin su idan mutum ya aikata ta gaza kafin ya musulunta sai ya musulunta to Allah zai yafe masa wannan ta da ya yi sai dai idan hakkin wani ne a nan idan hakkin wani ne to shari'a ba za ta shiga ba بأمور حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة أو على التسامح وحقوق العباد فيما بينهم مبنية على المشاححة أو على التشاحح حتى إن قال ألا يأتي ياتي بعض قال أنا مسامحة ياتي أما حتى من توسي أنت البيش لا ياتي إن ياتي ياتي شي كذا إن ياتي أبو تمت ياتي أبو تمت ياتي أبو تمت ياتي أبو تمت ياتي أبو تمت ياتي sadaka idan mutum ya musulunta kuma musuluncinsa ya kyautata to yi kafi an yuqaffiru Allahu anhu kullu sayyi'atin kana dalafaha Allah madaukaki saki zai yafe maka dukkan wani mummunan zunubi dalafaha wanda ya kusance shi ya aikata shi dalafaha ay qaruha wanda ya aikata ya kusanta ko wa na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah eh, zulfa zulfa ay qurbata mun kane so da ka dalafa ay qaruba hmm. wasu kuma malamai suka ce zalafa ai addaba kenan ya gabatar kaddama hmm, ya gabatar Allah zai yafe musu dukkan wani zunubi da ya aikata sai ya shigo musulunci a matsayin wankacce wankacce shi yasa da zai musulunta yanzu ya mutu to ana masa kyakkyawan zato yanzu ne ya musulunta yana musulunta kuma sai ya mutu hmm? to wanda ya ji daɗi Na masa fata kyakkyawa cewa da izinin Allah kawai aljanna zai wuce mun gane sannan idan ayyukan alkhairin da yake yi da ya baya ku ji wani ku ji falala ta Allah idan yana aikin alkhairi da kafin ya musulunta to za a kwaso kuma sai a bashi ladan su haka manzon sama yace ma hakimu hizza yace aslamta ala ma aslamta min khair aslamta ala ma aslamta min khair ta musulunta kuma duk abubuwan da ka gabatar din nan a baya to yanzu kuma za a dama da shi na lada saboda hakim ibn hizam Allahu anhu wani mutum ne wanda yake da daraja a jahiliyya sai da ya yanta bayi guda ɗari ya yi kyauta da raƙuma guda ɗari kafin ya musulunta saboda da ya musulunta ya zo ya tambayi manzo Allah sama ya ce to ga abin da na aikata sai rasul ya ce aslamta ala ma aslamta min khair ka musulunta kuma kana nan akan abin da ka aikata din nan alkhairi Allah zai baka ladan sannan a hadisi al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi aka ce salatatu yu'tawna ajrahum marratayn mutum uku za a ba su ladan su so biyu mutum na farko shine mutumin da ya zama baki tajiye ne kirista ne ko bai hudu yana bauta a jahil a yahudanci ko a kiristanci shi Allah ya masa tafi fi musulunta za a kwaso ladan shi za a bashi ladan wannan bautar da ya yi a yahudanci da kiristanci sannan kuma ga ladan shi da musulunci mun gane shi ne na farko sannan na biyu mutumin da <clears throat> bawan da ya kyautata ma mai gidansa kuma ya tsara dokokin Allah mai gidan shi ya sa shi aiki ba zai cuce shi bai je yi sannan kuma ya zai bauta ma Allah to shi ma za a ba shi lada biyu za a ba shi ladan bautar da ya ma mai gidansa sannan za a ba shi ladan bautar da ya ma Allah subhanahu wataala bautar da ya ma mai gidansa a matsayin mai a matsayin hidima sannan na ukun su shine mutumin da yake da baiwa yi mata tarbiyya ya mata tarbiyya ya mata tarbiyya sai kuma ya yanta ta sai ya aure ta to shi ma za a ba shi ladan biyu lokacin da ake da bayi to kaga lubufi na Allah da kuma falalarsa Zulubai a yafe ma mutum lada kuma sai a bashi waye ke wanda mu'amala kun banda Allah to shine wannan wa kana ba'da zalika al-qisas daga nan kuma sai a ci gaba da mata awo in yayi sai a biya shi abin da ya aikata shine qisasi da al-qisas al-mujada idan aka ce qassa to ana nufin jaza wato kayi abu sai a taka maka kisar kenan da daga nan za a ci gaba da duk kuma aikin da zai yi sai a bashi ladansa Ko ya ki kisasin yake za ka ce alhasanatu bi ashri amsalha amma fa kisasin da za a masa ba wai in yi ɗaya a bashi daya ba alhasanatu bi ashri amsalha idan yi la aikin arziki kwara ɗaya to sai a bashi lada goma yasa Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi yake cewa ana wajaran mutumin da dai ɗansa za su rinjayi gomomin sa zinibi za a faɗa mana cewa in mutum ya za a bashi zinibi alhaki dai za a rubuta masa amma idan ya aikin alkhairi kuma za a shi lada goma amma duk da haka sai mutum ya yi sai ka gan shi a wuta ma talaka kun fi sa'ati ce goma musu. kawai sai a ce goma fa ake ajiyewa kawai wata rana banki sai kuke aiki da kuke kuke ajiya da wani shi shi in ya tashi sa abin da zai so sai ya sa sai ya sa naira daya kai kuma kullum ka tashi za ka sa sai ka sa goma kuma ran nan kawai sai a zo sai a ce za a ba ku bank statement sai a ga ya fi ka kuɗi ko a ce kai a'a ma ba ba ba ba ba ba ba abin nan ba deficit kake da shi sai ba shi a kanka ba kaga da yin bala'i ne wannan kuma abin cika a ce haka yanzu ce to ya aka haka sai ce ai kullum in ya sa goma nan da an yi kwana biyu shi zan wa ke kuma zai kwashe kayan shi shi kuma wani yana nan yana ta'adda sa kullum shine misali kaga shine alhasanatu bi ashri amsalha wannan nassun qur'ani man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aikin alheri kwara daya falahu ashru amsalha to za a bashi kwatan kucin wannan aikin alherin na lada guda goma ila sab'i mi'ati dhi'fin ha sai a ninka masa kuma su 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء misalin mutanen da suke ba da dukiyarsu don Allah don addinin Allah ya ɗaukaka kamar sani habba ce kamar ce ta iri ƙwara ɗaya sai aka je aka tona ƙasa sai aka bizne ta da ta tashi shigo fitowa amma ta saba sanabil sai ta fitar da zangarniyoyi guda goma fi kulli sumbulatin mi'atu habbati a kowace zangarniya akwai kwaya mi'a ɗari dama guda nawa kenan suke tsaye amma ta saba a sanabil guda bakwai to yanzu kowace akwai ɗari kaga nawa kenan sabu mi'a kaga dari bakwai ce haka Allah fa yake mu'amala da mu to amma duk da haka wai wancan ramin da Allah ya tanada dan lalatattu wani sai ya ci shi can zai ci duk da wannan abu fa da ake yi sai a gama kawai shi ke nan fattala a fara'an fi sawa'il jahim kawai sai ka daina sai ka hango wani fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahannama kawai ya banzatar da aikinsa Allah kada ka jarrabe mu da wannan wasan ya fi ha, ita kuma shi kuma mummunan aiki bi misliha ai misli sajja idan mutum ya ɗaya za a ba shi ɗaya kuma ka ji mala'ikan da ke rubuta mana alhaki yake rubuta mana zinubi idan bawa yayi yi zinubi to bai rubuta da wuri sai ya nemi shawarar mai rubuta lada ya ce an zirgu la'allahu ya sa'atin ya ce ji mana jinkiri kila ya tuba karka rubuta ba kawai da ya shi ke da ya rubuta ba sai ya tambayi shawarar wancan sai ya ce masa an zirgu la'allahu ya sa'atin ce yi masa jinki karka rubuta yanzu ko ta kila ya dawo ya da na sani ya tuba shi ko aikin lada da an yi za a rubuta kuma a ninka goma kuma a ninka ɗari bakwai shi kuma aikin sabo sai an yi wa mutum jinkiri Allahu latifun bi ibadi sai amma duk da haka kuma sai an samu an cika wannan ram wannan kwazazzabin sai an cika shi la'amlana anna jahannama min al ji wannan nasi ajma'in duk da ita ma aljanna za ta cika aljanna za ta cika tamtayul janna ya tabbata hadisi aljanna za ta cika taimakil kamar yadda wuta za ta cika taimakin. ko da haka mummunan aiki kwara daya za a rubuta ma mutum sakamakonsa kwara daya illa an ya tajawaza Allahu anha sai dai idan Allah ya yafi kaji in Allah ya yafi ba za a rubuta ba kuma da wannan malamai suka ce akwai raddi ga jawa. da mu'tazila da suke tabbatar da cewa musulmi zai dawama a wuta aka ce kariya ta sha kariya musulmi ba zai dawama a wuta ba ga shi nan annabi sun ya ce illa an yatawaz Allah anha Allah madaukakin saki yana yafiya ya kauda kai daga barin kama bawansa da jini su ko a wajen su inda mutum ya mutu yana jini to wuta halidan mukhalladan la uruja ba'da zalika abadan su a wajen su da wutan musulmai da wuta arna na ɗaya yasa za ka ga tun a duniya ba su da tausayi manzo sama shi yasa da ya dace ya fanta sai ce musu ba su da tausayi sai ce musu kawata ne ba su da kawaici babu tausayi su kafarta musulmi su halasta jininsa to wannan shine hadisin so da ka in musuluncin mutum ya kyautata to yayi da Allah madaukakin sarki yake masa mu'amala bayan musuluncinsa Allah madaukakin sarki ya sa musuluncin mu kyautata babu ahabbu dinin Allah azwamu Babu da zai bayani akan cewa addinin da Allah ya fi so azwamuhu wanda za a dawoma ana yi ba a fara a bari ba wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ka ta zo shine babun habbu dini Allah ya adomu kun ga al-Imam al-Bukhari da fiqhun sa a can ya ce mana babun addinu Yusuf, babun addini mai sauki ne nan kuma sai zan zama ne babun habbu dini ila Allah ya adomu babun addini da Allah ya fi so shine addinin da aka dawama ana yi ba mutum ya fara ba kuma ya bari shi sa ake so هذا لكن أسباب المداومة في اتباع اليسر حمل النفس على اليسير فاليسير فاليسير لكن أبن الذي ذاك دو كدوري هي دوما في إبادة ذكي هي ما أبن ذاك إيه كذا إيه. جيك فاسو يا من ليلة كذا كذا في كاير كذا دريد الشارع شو ana nan wata rana ana nana na sai dai a rige kana yi kasa kana yi kasa kana yi kasa kana yi kasa nan wata rana ba za ka iya ba shi dan shi ke na sai kai kasa ba za ka iya ba عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعشق وجنة عائشة رضي الله عنه عنها ما تغمز أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أزواجه إليه wa habbun nasi ilaihi fi nisa matan da manzo a cikin mata ba wacce manzo Allah sama ya so fiye da nana Aisha radiyallahu anha ya shiga wajen ta wa inda amra'atun a tare da nana Aisha akwai wata mata sai ta gan sai ganta a cikin nana Aisha فقال تيتي من هذه تيتي وانا كما واتيتي وانا قالت ce. تيتي اي وانشتي تذكو من صلاتها ce ai ya ma'aikin san Allah ita ce mai yawan sallar nan kullum sallah take qala ma manzo sama ya fada ya ce rufa mana baki alaikum bima tuqiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abin da za ku iya yi fa inna Allah la yamallu an ita'ikum al-ajra hatta tamallu an ibadatihi kenan Allah ba zai daina ba ku lada ba ya kosa ya daina ba ku lada hatta ta mallu. Ya ce kun kosa kun daina masa ibada in ka kosa ka daina ma Allah ibada shi wata Allah ya maka ba abin nan mushakala daina inna Allah la yamallu Allah baya ma ya kosa amma nan ne hatta ta tamallu mushakalatan ko malaltum famalla malaltum an ibadatihi famalla an ita'ikum al-ajr sai ya daina ba ku lada tun da kun kosa kun ji to daga cin asbabul malal akwai abin da ke jawo mutum ya kosa da ibada da farko shine al fi da ma can bid'a yanzu ku kalla akwai bidowa inda za ku ga ana yi dubbawa wa'azi ya kashe su kawai masu ne suka gaji kalla da kyau za ku iya fitowa da su wallahi ba wa'azi suka ji ba kawai yanayi ne yasa su ba za su wani ya ce wani ya ce wani aka ce an mushi haihuwa ya ce ai ba na da ma ce ba wanda zai zo ya taru ma a kofar gida ya zo ya sani wani wahala ba ma na hannu lokacin da za a yi sunan banna Ba ba dan Allah ya ki tsayawa ya bari ba kawai tsoro ne tsoron aljihu zai kuka ne to sababi na farko kenan tiban ibadati bid'a ba za ka dore ba da na biyu shine dora ma kai abin da ba bid'a bane amma ka cika mutum ya zama ba zai yi ruku da al-yasir ba sai dai ba so ma kansa abin da ba shi kenan ba na ba ku labarin ne siya mu dawo da ko shi zai siya mu dawo da kullun azumin annabi dawo da zai rike yau yayi gobe ya huta yau yayi gobe ya huta ta kota dai ba a yi ba aka tashi kaga fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu ɗiban abin da mutum ba zai yi sannan na uku shine su'ul maqsid mummunar manufa dama ba dan Allah yake ba riye yake yi ko idan waɗanda yake nuna ba wa ya gama burge su suka daina bin uwa da abin da yake yi to me rage masa kuma da idan ya yi za a masa jinjina a ce kai kaza shi kenan to yanzu ya daina ya zai ba yabo to ya zai na kaga zai daina yi to kaga duka kishiyoyin waɗanda abubuwan su ne za su sa mutum ya dawwama kora ibada akan tsari na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi abin da yake na sunna sannan na biyu ka ɗiba abin da ba za ka iya ba ka ɗibi daidai gwagwadon abin da za ka iya sannan na uku kai dan Allah kai ikhlasi Allah kake mawa sannan na hudu cikin abin da ke sa mutum ya dawwama ibada shine roƙon Allah ku duba ku duba ina nanata mana tasirin wannan addu'a da ake yin ta kullum bayan sallah annabi sama da zai karanta da mu'azu radiyallahu anhu sai da ce ya mu'azu inni uhibbu yace ya mu'azu ina son ka ka ga man sama ya masa wata shimfiɗa zai faɗa masa wata magana mai tsada kenan ce ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu wallahi ina son ka فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني akan ambatanka in zama mai zikirin ka zikirin irin da sunnan annabinka sannan in zama ka taimake ni akan gode maka wa husni ibadatik da kuma kyautata maka bauta in yi bauta wacce take mai kyau kaga sai da addu'a kana roƙon Allah madaukakin take ke taimake ka ci gaba da yi takka yanki kai ta kai tai kai tai to wannan su ne asbab da suke jawo mutum mudawama ya dawoma yana yin ibada Ni dan Allah bin sunna yi sannu sannu sannan kuma yin addu'a wannan yana taimaka wa mutum ya gwama. za ka iya karawa da sababi na biyar shine zama da masu son ibada in kana zama da masu ibada to shi kenan sai su sa kullum cikin ibada Ka kamar yadda idan mutum ya je zauna cikin shekaru haka za su ta jin shi su lalata shi tasirin aboki kowa ya sani to shine wannan wa kana ahabba ad-din ilayhi ma dawama alayhi sahibu addinin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine addinin da shi ya dawwama yana yi ba aka fara ba kuma aka yi girgire shikenan aka yi bari a so ake mutum ya riƙe ta mamau har lokacin da mutuwarsa za ta shi mutum ya kai shekaru amma yana na yana bauta ma Allah tun ana yi a tsaye har a kai a yi a zaune har a kai masu a yi a kwance wannan mutumin da ya ka gan shi haka a kyauta masa zato a ce tun ana ibada a tsaye in sallah ce aka zo a tsaye ake yi jajja aka dawo a sai dai a zauna kila an masa kujera ana nan ana nan kuma ciwo ya zige shi sai dai a kwanci amma yana kwance kuma ba zai daina ibada ba kaga wannan abu ne mai kyau tarihin magabata da yawa haka ta faru da su aikin alkhairi har ranar da za su mutu sai sun Allah ya taimake mu Allah mu da kuke saki ya samu da mu muna bauta masa Allah ya taimake mu akan bautarsa da godiya a gare shi da kuma ambatansa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته